وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين دا بقي دوتا بقي وترجب إجران النبي محمد صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka a duniya da lahira don ƙarshen sunayensa muna cikin littafi a amalin bulu shafi ɗari uku da sittin da bakwai matashiya al-mura'atul mahmuda أو المراعاة المحمودة mana nuni ko ganarwa na yabo ko kuma dai kalmar da ake ta gudu riya da ake yabawa wannan wata riya ce mai kyau babin na da haɗari mutukan haɗari kuma yana da mahimmanci mutukan muhimmanci ga mutanen kirki ko ake mutanen Allah wannan yadda ake yabo tana da haɗari wurin yi amma kuma ana yin abubuwa da ita yanzu abun kana son ka yi sadaka a gidanka shi kenan sai ya kamata mu taimaki ne amma ni ga abin da zai iya yi to idan gidanka gidan alheri ne za ka ga duk masu gidan kowa zai ɓantaro abin da zai iya yi halin gidan kowa zai ɓantaro zai iya abin yi to sai ka ga abin da za a tara ya yawa to sai dai na ce in na marama da billiyar idan misalin kana sarki sai kake so a taimaki wani ƙauye da suka shiga haɗarin da suka shiga inda duk sarki ya zo ceto to gaskiya mutanen nan ya yi ƴan bayanan ya haɗa da ƴan koke-koken fa ya iya ɗauko wani misali ya buga halin da ake ciki ya ego ɗan buhunansa na mafara da ya shinkafarsa ya zuba wayannan mutane muna da bukatan taimakonsu to za ka ga cutar da za a bayar a wurin za yi yawa sama da ya tura musu mota da buhunan shinkafa tunda idan ya shiro ya tura musu da wannan kyautan to iya nashi ne kaɗai idan za a ta magana a gari ai ya kai masa motocin shinkafa ya kai masa motocin shinkafa amma da zai zo yi haka a gaban jama'a to taimakon da za a samu bai yawa kana zaune a kamfaninka kana son a taimakawa inda kake so a taimakawa inda mai gida ke mutanen na sun taimakon taimako tsakani da Allah muna ce muna sha muna walwala ga 'yan halin da suka shiga ciki shi dai a irin nashi irin kalmomin dai da zai ɗauki wani abu ya bayar yake ma'aikata kowa ba da nashi to za ka ga abun da za a bayar aure din da yawa shugaban ma'aikata ma an zai haka zai zama zai ba da fa'ida illa dai babin na da haɗari amma fa yana da fa'ida maimakon a ce yan kwanaki su keɓe su yi dubu ɗari ɗari sun goma sha uku wuturi ga miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da dubu ɗari nan ku sun sa eh? dubu ɗari ɗari eh? eh. ya yi miliyan ɗaya da ɗari ɗaya to a lokacin nan da maimakon su yi su a zauren wani su zo cikin masallaci duk in mun ba da kuɗin mu a nan gaskiya ba za su isa ba to amma kun gani ya kamata ya kamata a matsayin mu da aka ce mu yan kwamiti an tsora mana nauyi da ba mu da imani da irin dai an kalmomin da suka iya faɗi mun yanka wa kanmu kaza kaza amma inda mai ba da miliyan ɗari muna bukata mu da a matsayin mu an jidda mana wannan aiki ba mu cancanci aikin ba tunda mu ika mata mu zana aiki amma ni ga ɗari wancan ma ga ɗari wannan ma ga ɗari a rubuta kila da dariya a ƙirga gani kafa kai mana abin nan hatta irin ya zai wa mu ba za mu yadda da wannan ne sunan shi tura mana kudi a bankin da mu ba mu yadda ba kawo su kuwa yi gani sai ya fi tura su tun da an san akan tura a gani akwai ƙarya a ture-ture nan nan ba ka gani ne abun bakin take annan nan da ya tashi gina wurin bautan su na abuja ba ta aiki ba alkawari ba ku ji jawabin ba ni na ji a wannan eh ya yake ba alkawari ba kawo hannu ya hannu da fi mu kwakwalwa bai boko ba ne shi boko sama na tsiyar su da kana ike kokawa na hannu sannan ya tashi ke ina ina sani shi kai kani na fa yau nake biki kawo haka mana haka tara musu maƙudan kuɗi kuma cikin maƙudan kuɗi da suka tara ba a da a ciki ba kowane rai to kaga irin nan irin wannan din na da bin niyya ta sai mutai kokari da zai kwantar amma ba ko ina za a ce ba haka kawai a shirya don fara yi haka a to Allah ba zai bar mutane ba in da gaske ne to za ga irin abin da za a bada inda duk 'yan kwamitin nan suka miƙe suka ce ba magana kunya ba magana mai rana ke ta baki yau kuma gaskiya ne faliyar ta saba da sarkona umaru ya yi da abubakar sun yi gasa usman dan afana ya yi gasa a menene amma kada fara shi da dubu daya da dubu kaza a yi asusu a fitar da abun da ya fito inda suka ajiye wani karshe shi da sai an fa samu miliyan goma na masu dan ma haka ne ba sai su je su sakar da a koyi wa jami'an tsaro ba duk a zaƙo musu wanda suke so su zo cikin manyan riguna su zauna za a ce za a yi kukan kura a yi hannu a kaci ka tashi to shi kenan ai kukan kuran kai ko yanzu nan in aka ce ga biyu uku sun tafi lahira to muddin aka yi haka to mana ana iya samun miliyan goma miliyan goma nan ko kada a kun uku sai an ga inda ka shiga a ga kura na tashi menene na tashi to za ka da a tashi kawo nan ba zai ba da wahala ba to wannan irin wannan ainihin riyake mahamuda in an yi ta an yi mahamuda don kuma sun kaɗai suka koma a da shago suka ce to sun yi irin nasu sun haɗa miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya malam bai tasirin irin su kawo cikin jama'a abin da muke nema a nan muna neman miliyan ɗari ne to yanzu saboda Allah mun ba da miliyan ɗari ne aka yi a ƙari mun sano ɗaya da gudu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ba mu iya gabatar da ba sai liman ya fara ba da nashi ina na ibai duk ku kawo naku ladan kawo naka in mun ya kungiya sojojin musulunci yi ɓangaren tsaro na me ike da suna izala ɓangaren tsaro na hizba ina naku masu tsara taimakon kuna fara da su ina wane ne ba maganan fa abin da zubawa a duron ba maganan duron duron yaudara ne muna da masu rubutu barkatai sun na riga an shirya su a ba wane a ba wane a ba wane a ba wane wane kuma wuri kaza mu tsaya mu rashe ran nan za mu wuni. cikin mazukin mai kyau ko za ka kai wajen azahar inda zahar na in za ka kai sallar la'afar nan na ayin mun jinkin ka sallah ma yayi sun da zuwan sallar nan ko bai shi ke dan a haka in juma'a ne a bata haƙƙi kai wajen kira sallah la'afar ma da zama a zai juma'a wata abin da ake yi ma shi da yanzu gida ake so za a tsaya kuma haka kudin ra'ayi ko da ce to akan wannan za ku hana mana eh, sallar juma'a akan kari ni da su ki to shi kenan a dakata sauran faɗin a biya tun da wani ya biya kuɗin a kaga an samu ya ɗauko miliyan ɗari mu biya gidan shi kenan kawai hmm? shi ya fi kuma ma bai ma kamata ma a yi magana albashi ba shi sai da ya samu kayan shi a albashi ne daga aljihar sai ɗaya ba ruwan abu nan sai dai malamai su yi shi na wani za mu bada za mu dubu ɗaya ɗaya saboda karan koyi layi wanda zai na shi a rubuta muna da malami ashirin a dubu ashirin muna da malami ashirin dubu biyar biyar sau ashirin hmm? dubu ɗari an rage hanya ɗaliban aji su wannan sun yi nasu su wannan a basu a cikin shi har yan rauda mallan zaba abin da za yan rauda naira ashirin ashirin suka ba naira hamsin hamsin suka bayar da kowanne a koya masa sadaka rauda sun haɗa kaza wannan sun haɗa kaza wannan sun haɗa kaza ana ta magana yana da to iyayen yara yanzu sai ku kafin a jiga abokai abokan arziki kuna ku dole ne abokan arziki sa kai ne wanda suka zo kallo wannan kun zo kallo ne kun sa kai ne saboda kanan kuma dai in kun kai kun taimaka muna kan ƴaƴanmu wannan yaya wajibin mu ne ba wajibin ku ne ba tunda kuma akwai inda ƴaƴan ku suke karatu za ku je kan ku yi amma nan ma mu ma muna so an kuka taimaka mana so da kanan a haɗa in gidan aka tufa a gaba an masa kuɗi za ya taimaka fa tsam za a sai shi a lokacin nan a lokacin nan wani ba ta ake kira kwanan nan muka yi wannan da yamma a masallacin shekaru da mu da muka tashi nan take aka hada kodi ko miliyan ɗaya da wani abu ne wani yaro na zai na na kai musu wafa wannan kaza wani yaro eh, ya yi ne ce ai aka ce wanan ka bai zuba na ce kan ga masa wannan neman shi dole sai ya ba da wani abu ko tambaya za ka ce nawa ka ba su ko yaro da zai kaɗai sai ya gidan zai ce to ne gini amma muskilar mu kuma sai ya zauna amma dai shugabanni ne ya kamata su fara fitowa su yi wani abu malamai su fito su wani abu daga nan in abin nan ne in anguwa ne in kuma a makaranta ce iyayen yara su fito su wani abu in aka haɗa yanzu nan za mu haɗa wani abu to a wannan yake mahamuda hmm. eh. E eh, mutane ne da aka fasko mutane goma nan shi ne matsalar ko ba ka ba amma ka da za ka zo da wannan a fashe fashe tun da yanzu aka ce in kawo mutum goma ba zan da ya samu su ba amma na san kai na san kai na zan iya zuwa da kai to da domin ba ka kuɗi yau duk wanda ka je wajen sa neman kuɗi ka nemi kanka da ciki sannan kuma kafin a yi maganan iyaye a fara da malaman da shugaban makarantar da 'yan kwamitin makarantar ko kafin a zo kan iyayen yara shugaban makarantar malaman makarantar hidimarsa makarantar 'yan kwamitin makarantar su yi wani hoɓafa da gani suna yi da gaske ne wannan kuma wanda duk zai rage a ni wanda da 'ya'ya nan makarantar amma wannan makaranta ta yi ne da aka to shi ne aula domin muddin iyaye aka ce malam shugaban makaranta bai baya ba ba ga yan kwamiti ba ba ga yan nakaza ba wanda ya kwashe a amma kai dai naka in muna so mu yi mutunci mun karfi to shi kenan abin da za a yi kuma kowa ya bada nashi da na mahaifinsa da mahaifiyarsa in dai abin gaske ne don duk abin gaske kana son mahaifinka yi a ciki kana son mahaifiyarka ta a to mu yi da mahaifan mu kawai ya'ya kowa je nemi na shi yi mata kuwa ce ta nemi na ta yi amma wannan su ne wa'inda suke su na kaina kuma dole in taimaka musu duk ajiyar nake na neman wanda sun wahala da ni sai ma zai kai wanda suka wahala da kai ka yi na aka kai wanda suka wahala da kai to wannan ba aibiya ba don mutum ya ce ce na badawa nawa ga na mahaifina ga na mahaifiyata kun kuma ga kawai a yanzu kuma kana yayin musu amma dai a babin su zuciya ya kamata ka basu to wannan almura'atul mahmuda sai dai na ce muku babin yana da haɗin don yanzu nan zai iya zanewa amma ai gashi na sabiku ila magfiratik ko in an ce sabi ko ila maka kamar hannu ta haka ne muke to shi ke nan zamu je can kofar wai zai fara zuwa go kaga nan za a zuba musabaka ne sannan kuma ba za mu taɓa maganan umaru ba da abubakar radiyallahu anhu inda su ne manyan suke gogayya ba wai kana kusa da ƙungiya ba kana kusa da malami ba me kake wa addini a ƙarƙashin wannan malamin shi ake lakari da shi idan ba ka yin komai wa aikin da ake na ƙarfa ba kuma shi ke zama na ka tashi rayu aiki to saboda haka nan daga nan sai a duba a to yanzu musabakan su an yi a aikace aikace an yi a kuɗi ana cewa akwai wata kuma ba ta da gata kullum umar in yaje yana sai ɗan gaggara masa taki sai je ta da wani yayi ya ta wata ta wani abu yanzu ne zai ta bomin zai yanzu ne zai goge min ɗakin ma wani yaro da wani mai zai ina da shi wannan aiki yau Allah ne Wannan nan yayi maƙe ga wanne sai ga abubakar ne har lokacin da aka rantsar da shi zai zama halifan manzon Allah wata mareniya ta fashe da kuka sana ta kuka ce to yanzu an diga an naka ka fashewa zai diga ka zama na wasu ta zama halifa ce ya za a yi wasu ta zama na wasu mu ta ce yi haƙuri ya ce mata yi haƙuri zan yi wannan aiki ba zai hana mu kuta kan awakan ku ba dan sai ta tsaye musu awaki da sakan masu so tunda lokacin ko lokacin ma akwai zama in an saki awaki sukan je su dawo da kansu sannan wata ran annabi ne mai taimakon da yake kowa ya kokari abin da zai kokari a ran na bakar umar ya ce wasu sai na fi abubakar duk abin da yake da shi ya raba shi da kawar shi ba san fasa ne kawo ba a rai mai kawo ita ya ga inda bakar zai kullo yau abubakar da ya tattaro shi kuma da idan no da ya iso da aka tambaye umar aka ce mai kabar wa iyali ita na bar kamar wannan a gida rabi na rabuwa sai kai Allah ya saka da shi ba za ki yi ba kuma a gaban jama'a ka baka kuma tambaya a gaban jama'a ka tambaye shi shi kuma umar da abubakar da za ka ce ne wa gidan sai shafai Allah gidan kuma ba wai ƙarya ya faɗi ba da gaske ne ba irin mutum ƙarya ce shi kenan wannan kace shi kenan Allah ba zan da wani ka tsaya iya ƙarfin imanin ka shan a wannan ɗaya bisa ɗari ne gaskiya ni ba zan iya ba da na gaba ɗaya ba ba za ta kai zunubi ba sai ke gaba ɗaya kwaso kaga umar bai juya ce zai kai don Allah ba wannan haram ne a wannan kan kashe kan ai wannan ba daidai ka ce a je ban ƙara gasa da kai da yau je ka kafi sunan ne ake wannan ita ce riya'ul mahmuda yanzu ba ga abin da ciki ba sai ai a ka kun wani ba da mota wani zai ba da fulot mun wani yi aka yi aka yi ɗaukar mota ibada wani zai su da fulot ya jere ana haɗa mota da fulot hmm? ya jere kin ga mota bulletproof wannan zai to shi kenan ga fulot ya jere haka za da ana karamciya masu kwanci ta sai ce to ai wannan ba komai ne ba in shi kuma ga kafa wannan kuma ya ce zaka je baka wannan wannan ita kuke za ka yi kafa wannan abu mai kuke tsammanin da addini muke haka hmm? a lokacin za a ga haka ake kuma yadda shi addini wannan ba a yi ba a nan an yi daidai da muna jin tsoron magana muna yi muna gabatarwa to ga ma babu المراعاة المحمودة بيان الغير سيديس وانا ايطوكا سيبقى فمي ايه الهي انا هي اي بابا اي اي جاسا مسابقة المنافسة فليتنافس المتنافسون وهذا فيه تفصيل ايضا وانا tafsilu fihi akwai bayani a cikin sa al-mura'atul mahmuda mun an sake kaga za a yi kwashariya a cikin bari saboda haka nan kuma an karanta su a idan Allah kada mutum ya yi amfani da wannan babi don damfara tunda yanzu nan mutum ya koma ya amfani da tunda domin ko da mutane na da hankali duk abin da za ka yi yan kada suna tallaka ka wallahi Allah sai kai mamaki yadda Allah ke ganar da su وهو أن المشاهدة في العمل لغير الله نوعان وهو أن المشاهدة نونا في العمل لغير الله المشاهدة لغير الله في العمل أي من بينا وقع ولن الله تكن أيك نوعان akwai bayyanawa ga wani Allah da zai zama matsala akwai bayyanawa ga wanda ba wanda zai zama kowane daraja mushahadatin taba'afu alaihi ainihin gani wanda zai yunkurar da mutane akan aikin au taqawa ba isa ko ta karfafa abin da zai yunkurar da aikin fa hadhihi mura'atun khalisa wannan takan zama riya ma'ana bayyana wa an da Allah au mashuba ko ya zama aikin Allah yana gaurayi da riyarya da shirka shirka da akwai wanda zai yi shi zalla babu shirka a ciki akwai kuma wanda zai yi shi zalla ina tunanin yabon mai yabon mutane amma annal mushahadatal qati'ata akwai gani wanda ya yanke da gari ya kwata-kwata anhu aida min al-afati wal hujubi ainihin al-muqata'atu anhu ko aidan min al-afati wal hujubi duk wani illa da wani kyamaki ya yanke daga gare shi hmm? a biyu zai ma kafa shi sosai uku kusan uku mako akwai khalisa ko sai mashuba ko ah, a mashuba kama shi kenan zai zama kenan wancan khalisa mai wannan ah, annal mushahadata ko a anhu aidan min al-afatiku wal hujubi bayanin bai gama a nan ba a yau dole babin sai an maka bayani sosai ke eh, shi ne nau'an e haka yake nau'ani dama yake ko hmm. wa musahadatu akwai gani aiki da za a gani la taba afu alaihi wala ta'inul ba'ita bal la farqa indahu bayna wujudiha وعدمها فهذا لا تدخله لا تدخله في التزيين بالمراءات ولا سيما عند المصلحة الراجحة في هذه المشاهدة أقول مشاهدة جني بشهود بعيد أقول نونا ونونا أيكن لا تبعث عليه نونا وان بيد أنسى أيكن wala ta'inul ba'ita ba ta taimakawa ma akan a shi a aikin gani balla farka akwai aikin da ake nuna wa ga ba bambanci ku bayin eh, la farka ku baina wujudiha mushahadan kenan wa adami da rashin ganin din fa hada la tadkhuluhu في التدين بالمراء هذا لا تدخله بالمراءة في التدين لا تدخله يعني ونم بيش قد لا تدخله آه، في التدين بالمراءة يمكن لي أدري بيش ولا سيما عند المصلحة بل لن تنام أتي وأنا عايش ولم مصلحة كذا وندن الراجحة كذا وما تندرون دون نفسي أي مصلحة راجحة في هذه المشاهدة إما حفظا وإما أرون أكيد ورعاية كمشاهدة مريضي وإما مصنع أبن إضوية نون أكيد وجن أرون إضوية كاريري كدون بابوريا ورعاية وجني إذا كمشاهدة مريضي مصنع أبن إضوية نون أكيد a kaga marar lafiyan ya duba ya duba marar lafiya eh. wani eh misali a mutum ya zo zai cece shi daga mutuwa A ka gani ko mutane na gani ba kawai na ta taso sai ka ki shiga ka sai kada a gani hayya kasa za ka iya shiga eh? da sai an yi magana ba wuta tana ci ba za ka ce ka yanzu an na shiga wurin nan za a kai ba dan Allah na yi ba ai shiga kawai inda kana iya shiga ceto tore ne ka mu sha haɗa fi maridin kaman ganinsa kaman ganin barar lafiya ne au rashin kome su ma ala halakatin wanda ya je gangaren mutuwa ya kafu ko ko oho eh dubo shi ainihin ganin abin da gaske ga babu riya a ciki in dai za ka ga mai suma ko mara lafiya har dai za ka gani wannan ai ka ga duwa zuta ka fita kare kai wannan bari ya cikin sa kaga ko ana ganin ka ka shiga wurin mara lafiya ya in yadda zai ka shiga wurin bari a ciki ba za ka ce ka ina son je dubo shi amma ka ce na yi ko mushrikin ala halakati يخاف وقوعه فيها هو مشرف على هلكة يا هو كان هلكة أنا أقول يا فاقو cikin هلكة فاقو وصا cikin هلكة kaga wannan ganin wannan da ce to shi kaga bari a ciki au mushahadati aduwi ko kallan majiya kaga wannan bari a ciki misali a ce ga sunan ga sunan ai kai ma da kwari da bakanka an kaje kana kallon sa kana kallo ba za ka kayi ya wurin ba Ba ka je ka je kallon kauye ba aduwin ya kafa hujumahu da ake jin tsoron faɗawansu ka salatul khawfi kamar sallar tsoro ne ai ana sallar ana kallon su inda muwajahati wurin da za a fuskance su aw mushahadati nazirin ilayka ko kuma kallon mai kallon ka ai kaga nan ma ba magana riya yana kallon ka kana kallon shi yana son zai shigo ka kai ma dole ka kalle shi yuridu an yata a'a wannan mai mushahada na nadiri ainihin eh, mushahadar mai kallo dai ka yuridu an ya ma minka sai ma bari a ciki ba gani ba ga ya masa min bari hau kai ba wurinsa ya zama daban ya hau daga kai mai wa'azi izo zai yi wa'azi kaga zai shi ne wurin da za a nan shi ba a ciki ba za a ce domin kullum ganinsa da ido kusa-kusa ya fi fahimta daga ake a dinga jin ka ba zan shi ba shi ba babu riya a ciki da an yi ta'allama minka yana son ya koya daga gare ka fata kono muhsinan ilaihi kaga kana kyautata masa ne kaga ba maganan ainihin wannan riya auren duk ta'alimi hanyar koyar da shi wa ila nafsika bil ikhlasi kuma yana kallon wurinka da ikhlasi shi ma au qaddam minka ko ya zo kallon ka dan ya koya da gare ka ba za a ce wannan an yi riya ba lil da idan koyi da kai ba annabi sai da hokan tudu ma aka yi sallah yake sallu kamar aiki bani usalli kaga wannan ba maganar riya wurin akram Allah shi malamin aikin da zai yi shi ake magana a kan shi yanzu ke nan aikin da zai yi din bari a cikin bari a cikin aikin na gana har an ce ko a kalle shi ai koyi shi ai koyi da shi zai yi a kalle yadda yake sallah yadda yake sallah mala ko wani abu koyi da shi haka ke ko yadda yake bayani ba yadda yake bayani aikin da zai yi shi ne bari a cikin bari a cikin bari a cikin da bayaninsa da menene kisa salon faɗansa ko salon a ayyantar da ta ga wannan bariya ya zo ya yi irin abun da ana fa'idanta da abin da ke in ya zo ya yi da yi ba da yi ba a wannan da tsirke da'i wata ta'arifin jahili haka koyar da jahili wanda bai sani ba a zo ka zo a zo a kalle ka ya ji abin da ke duka wannan fa haza riya'un mahamudu sai sa sai kuma sai da bayani wannan kaga ya shafi bangaren babin ilimi ne sun da dama kullum wani da ke fara da su manyan maramai in suka sha to sauran da za a yi tsallakar da tsallakar da su sai shiga wajen attajirai a shigo wajen masu kuɗi su kuma mahmudi wallahu eh, wallahu inda niyyatil qalbi Allah na nan aure niyyar zuciya wa qalbihi shi ne zai ake ta Allahu Ala bin ne ya ce mm-hmm. in yi don neman suna kuma wannan tsakaninsa da Allah kamar wancan hadisin Abu Huraira yi don a ce masa malam ya yi don a ce masa kamar to kuma Allah ya san shi nan eh? a wato shi ke nan eh. saboda haka nan aniyarsa wannan ya fito da yi da ike yi don a gan shi a yi koyi da shi a irin na abubuwa tun da babu yadda za a koya daga mutum sai daga ninsa in ka so rafin kawai ma a ce tun daga layi na uku au mushahadatu nazirin ilaika ku kai malam mai koyarwa kenan yuridu an ya ta'allama minka ai ko sana'a ma ana koyon shi ta hanyar dubawa kaga ba ka yi biya ba ka zo ka haɗa ka gwada gwaninta haɗa abu a sarari don mutane ka koya shi ma duka da labari ya fi minka fata kona muhsinan sai ka zama mai kyautatawa ilaihi ilan naziri kenan kaga ba ka yi ba su dole eh, ya nuna mai kyau gaskiya ne ba daidai ba kaga ba gwada gwanin ta ne ba wajen abu kaga ko a aji ɗan aji ma mataman aji dole ne ka fito kai da gaske don za ka iske irin halin da mutum yake zama a ka ke koyi da shi wanda zai shiga aji ya zauna a shi ba haka yaran koyar da su yake abin da yake ko a ce maka ga wani malami shi zai zo in ya zo ya yi musu ya ya da kwali ta sai kama karatu sai su kamar kofin su ko wanda zai shigo aji abin bakin ciki a ce ya yi gaci kaga duk wannan koyi da mugun abu ne irin zaman da kake da irin kaza da kake haka na za a ga suna abin idan irin wannan babu riya a ciki حين إن أقوم مشاهدة نافر إليك يريد أن يتعلم منك فتكون مهتما إليه بالتعلم أو بالتعليم وإلى نفسك قم للإخلاص كذا دولة كما قد أبي أقويها طريقتك أنا إيا تقول شيء ونكي أنفعنا كذا ما دي أيوه شيء تاكتو تامسا ya kalle ka ya gane abin da ke ya fa'idanta kai kuma sai ka bari ka ikhlasi don lokacin nan za ka ji kana hauhawa kuma saboda shi ɗaya da sosai ya suka ka ciki don ga da mutane in dai za ka shiga aji to za ka ga malamin da ake yayin sa wanda za ga farko zuwa sa ɗin ya shiga ya fita ya shiga har lokaci har da shi ya zo a dinga ganin komai shi da kare wannan baka yi ba saboda kana son yaran dukka a azanzala su a zafirin da su a yi masu ƙini daga kowa kawai annashuwa yake nishaɗi yake amma ka ga wanda za ka iske sai an zafirin da yara sai mai da su ƙasa da za ka kai kwalan mura da matsala kuma sai an sa ido matsala na a cikin mu take wanda zai zo tsakani da Allah sai maka ya shigo cikin makarantar dauke tafi yana karatu lokacin kafin da ba ɗaya na yara ne in ka zaka shi yana don mutumin da za a ce maka malamin da za a ce maka an fita break ka shiga masu aji a zauna ai hatta break din ma kila wani lokaci sai ka shiga cikin yaran kaci abinci saboda su ga yadda ake yi yanzu ka ga irin manyan azuzuwa an ta gani in ka ɗauka wanda ba kace bismillahi da Allah ya ce bismillahi na ka bismillahi a sanar yake sannan kana nuna ka ɗauko abun da dama za ka ji yanzu na nan malam malam wancan da hafi ke fi malam malam wancan da hafi ke fi daga nan gaji to ha'idawa to ha'idawa kai kuma ta da kike ci shi nan kaga cikin wasa ya nemi ce masa mutunci saboda jin da shi da yakin nan kada ya ji haushi mai zaman ɗani sai ka dakushe diskawan da gan kace masa to sa idawa dan kaza dan kaza kai gina sai a kashe da dare sai a a samu ga dan da nan ya canza ya da cikin jama'a shi ma wannan da kuma ya ce ito eh, eh? eh a cikin haka wuri ne zai maka karka je kuma ka je ka sayo abinci kuma ka zauna cikin yara da cutar da ke da kaza da ke ka kuma musu ci da yawa a yi ci daidai misali likulli duk da zan faku lura ko nan manya ne likulli baka ne ma'ani to ballantana ce kuma su koyarwa ina ganin mafi yawancin ku masu koyarwa ne to da kulli na fa akwai wani wurin kakkace shi ne alheri idan yara suna sun jarabtu da wawa ko ne wannan zai damka wannan zai damka kai ne ka tsaya gefe a ba kowa ta ko ba za a dinga ana rabuwa ana kallon ka ba in ma zai kare su tafi suna Allah sarki malam bai samu ba Allah sarki malam bai samu ba ba za a zauna ana tausayi malam ba shi malam mai koyarwa ne kuma ba za a zama duka masu koyarwa ba da Allah a cike da mutum ɗaya ke sai koyi wannan haka ina shi wannan haka ina shi wannan da kenta da gayya ma ana zo ana zo kamar da ne ba kare kai iya to shi nan yanzu ba za ku dan bani ba ce to ba komai ba komai shi nan a ba ka saboda wanda kai kana tausayin su to yadda ka nuna kana tausayin su to haka duk wani wanda zai na tausayin kallon fada haka za ka tsaiki duk wani malamin shi ma in yi zai cikin ɗalibansa in dai ana tafiya tare da shi to shi ma zai yi ƙoƙari ran da ya ware ya zama shi kaɗai to zai fifita ɗalibansa a kan shi ba za a sai idan aka zuba ba a ware na malam duku. malaman shi ɗabi nasu samu na kan kada ku samu na ku tukun nan a bari dalibai su samu Dalibai sun gama samu eh. to in kun ga akwai nau'in koyarwa to kuma ta yanzu malamai sun da abin ya rabu kowa ya abin nan shi kenan kowa ya samu ta kuma mu shi kenan ba zai ba sai gaba ɗaya kuma ba za ku ta a'a akwai inda ka ci abinci shi fi alheri da ka ga annabi na cin abinci da mutane ba hatta aka nuna masa tsarin cin abincinsa ki gala yi sai dai mata ba su gani ba ana masu alayi. an ce kai ya ije yi kafa wuri zai farke gwi cinyoyin a kan eh, hmm. kaga yanzu mutum nawa an tsakaninka da alhaji ibrahim mutum biyu za su zauna tsakanin tsakaninka da amara mutum biyu za su zauna sai mutum goma su sa a fushi na gaba kowa ya sa a hannu ya ɗaya ba kowa ya sa haka yake zama kamar yadda bawa ke zama bai zama mutakabbirai kaka can ba ka garin yin zalli ka ga zaman wannan wanda yi in dai wajen cin abinci ne to zaman takabburin ce in wurin cin abinci ne kaka ga yanzu ba wurin cin abinci ne ba wurin karatu ne tun da haka kaga ba mai matsoka Mun hmm, ko ma ka zauna inda nake to kai irin zaman ba yanzu kaga ba wani shi cikin goce abinci da ku sai mu koma gefe mu tsuguna an kun gama ku ba mu sauran ko da ka ce bismillah ne kun yi zace a'a abin da aka rage a babu ba za mu iya zuwa ko ka je ka matso za ka ci abinci ka dinga kallon shi kenan in za ka kai hannunka kana amma ya zo ya baka idan zaman ka ta eh? kyaman juna yanzu ka ga iyayenmu na da in ka zo in aka je wajen aka sai za a yi wurin cin abincin nan za ka ga alhaji ina fada kuɗin da zai fitar da abincin duka amma zai kare shi shi da babbar riga ta tukuna ke bari zai ka gani abincin nan suna shi da babbar riga ta ko aje ne sai ka ga an karɓo da shi ba girman kai ba magana kwanan shi da babu to a bari mun zame a wurin aiki muna maganan koyarwa ne shine ko lil zai wa ta'arifin jahili haka karantar da jahili sai ka faki jiki da shi sosai ka fito kun ka nuna masa ga yadda abin yake ba ya bane ba wani ana zariya ummu hamudun wannan nuna aiki ne na yabo wallahu inda niyyatil qalbi wa qaffihi ban ji ba eh, eh. gaskiya wannan wannan bai yi ba saboda yaran nan da za su ɗauki kuma yanzu da malamai da ɗalibai da ake illa dai kawai idan ma waicewar malamai ne suka shirya za su kashe rafi to shi kenan idan suka zo za a waya na bulala sai ga malami shi ma yadda yake a fara da shi wannan rayuwa da don kullum ana son ɗalibai su dinga ganin darajar malami wannan darajar malami malamin da zai zuwa kai ya zama kwata-kwata ba ya dace wanda a ce in yi da ke koma ya fi sauki da tun da an a rufe kofa malam yi rufe kamar yadda aka rufe kofa an ka rufe aka ce tabbas ta yi an rufe kofa to fa malami ba da shiga ba wannan an yi da malami ba da shiga ba Da koma kawai gida sannan kuma ya yanke kuɗinsa na ran nan ƙirga kirga ke su don kanki ba makaranta za ta yi masa gaba an yi haka haka don kullum inda malamai suna zuwa inda ba ka hango ka ba ka da malaman ku sau za ku zuwa makaranta ba za ku yi ba wannan shine maganin da ya zama su ba ka yi kuna son ku hana waya a aji ko kan wanda ya riƙe waya shi an har wani malami na da waya to ba da dama ku sauka waya to sauka waya zalunci ne karɓar waya aji zalunci ne in ku kai amma ko karan kanku ku ba haram ba ce ba su yaran nan su mafi waya ɗaliban nan wani waya fa gida amma a makaranta an riga yanke ba mai waya ba wanda za a bari da waya sai mai duki shi ko zai iya aukuwa zai iya kiran iyayen yara zai iya kiran wani abu ya zai iya kiran ka za a ko in an tashi za a iya kiran shi amma banda wannan mutum da da waya farida ne ya kashe ta wajibi ne ya kashe ta wannan ko a makarantun zamani a yaka ake ba a shiga da waya malamin zai biya wannan guga waya wannan guga waya to haka saboda haka nan ba wai malami ya zama ran da ke da duki yana nan dan ba bai da duki shi ba yadda ga dama a yi cika lokaci ya cika zuwa wannan zuwan sa kowanne ya riga da a in zama dai kamar irin malam wani duk inda za ka sai ka sami shi a makarantar muna da wani malam wani principal din mu na sai ana ce masa ainihin muna ce masa malam sagiru shine principal din wato duk taimakon ka na duniya za ka tada shi a makarantar sai mu ce masa kafin ɗalibi ɗalibi shar sai mu ce masa kafe makarantar yake azzalumi saboda ba yi da ragayya ko kai ma ya rike ma malamai kai da ka ina zuwa aji kasar waye ake wani ina ina rage gina wasu idan an ce bai baya nan bai zo ba ce kuma kai ta kuma ina da ma'a yana kewayawa in yi je laborori in ya raba musu aiki ina zuwa makaranta ba zai lebur kuɗa ta biyu ka tsoho bishiyar ce a fara ta laborori na ma na aiki ba zama a makarantar su yi aiki su tsare su faskare su shirya su mayar da kafan su baje ifa akwai itatuwa kanana, izo a dabar hawa mana aikin bai karewa wani dan gini gini na bayan ya rushe ya auren ya auren a dafa itatuwa auren muna kama da mai bashe bashe amma da asubahi dama kana zuwa takwas ne karshe amma shida yana bikin da karbe a cikin mutuwar sannan yana jan in ka zo bakwai da shi ko da dai bai shi sannu ma da na faran shi lafiya kala amma kuma an masa shaida duk wani abu na kai ya makalle za a baka shi ba ka jin tsoron ka tsallake ko masa ka tsallake waye ka tsallake aka je ka same shi zai ya haka yi ka za na ne mai zai ya haka ba ba ka ka ɗin ka ba mu je ya kai fukuru wannan kaza ba ya aka yi kaza kaza za a saba maka abun ka amma ban ba ka da gaskiya hmm, mai nurin buya don ba sani ba sabo malami ma ba sani ba sabo kana kusan na tasirantu da wannan bawan Allah idan kana son ka abun nan kuma duk in ya ɗauko darasi ko ne darasi ya ɗauko mana zai baje maka shi zai baje maka shi ɗauko ya baje yi ne duk ajin da ya shiga dama haka ne to kaga wannan shine abun koyi wannan shine za a hana latti malamai duk laborori a makarantar suke samu su kawo wani labora zai zai sami shi ne a makarantar Hmm. kenan wannan karatun in inda ake kwanta addini shi yayi kwatan kwaci da shi kenan eh. shi da zama shi ne abun koyi shi koyi gwada abun da ya aikin da yake in kafa da gare shi eh shi na koyi goki yawa to shi ake ba haji ba addini ba ba da yake nan eh, addini ba yawa addini da wannan makanta ya fa eh makanta addini makanta da shi abokan wasu su gudu kullum manyan arewa nan da suke a dogayen ruwan shi hmm. sau da sanan nan malami ne makoyi shiga cikin to shi ma lalatattu sai a shi ka a yadda a samu malami ya yi laifi shi ne eh, abin koyi amma ba shi da cikin wanda za a gula a yi masa da ba inda za a yi masa da in training ake idan an yi wa ɗalibi bulala ya sha bulala da ake shi a yi ɗari da shi kwas ne wannan shi ne ayi malamin duka ne wannan haka ya ɗaga hannunsa a samu ainihin kamar eh, ya haka yi yi ya duka shi idan baka ihu ya ji sai ka dawo kana kai duka ka shi a zuwa da ke toka ka gani kai ba wannan a nan ne za ka ce za a yi duka amma ba irin abun nan ba in kana koyar da tireni ne to shi ne za ka za ka ba da tsirinka a yi duka a yi duka a yi duka a yi duka mai duka ya gaji da kansa ya faɗi to wajen koyar da tsirin ne abin ba abin ba eh, eh wannan kan ba a yi haka ya riga ya horar da fuska fa sai kowa ya bar wannan haka wannan ba shi ne ba ƙarya ayya almazamum wanda ake zargi an ya kuna alba'isu ya zama abun da ya tado da shi kasdu ta'abi ne nufin neman girma mutum ya yi abun da niyyar a yaba masa wal matahi dan a yaba masa warraga baki fi ma inda man tura'ihi da kwaɗayi wurin wanda ake nunawa. mutum za ka ga wani na kike ya shiga ya fita ya tsakko ya haɗa ya yamu tsaɗi ne ne duka abin da yake nema a ainihin a yaba masa ko yana kuɗayin wani ba wurinsa awar rahabatan ne ko tsoron shi wanda ya ce abu don tsoro shi ma mai biyan ne wanda da wanda yake abu don tsoro idan mai aiki na nan zai shiga nan ina fita nan ina fita ne wuri ya zauna wa amma ma zakarna amma wancan da muka faɗi a sama nawa wancan da neman aiko yi ko min kasdiri ayatihi na niyan tsarewansa da ayatihi auta alinihi wancan ri'aya can da aka yi magana din karewa din can au ta'limihi ko izo da niyan ya koya masa wannan abun din au idhari sunna ko bayyana wata sunna da ta mata wa mulahazati hujumil adwi haka sa ido wurin fadowan makiya wa nahwi zalika ai kun san wanda aka mai mai kyau laysa fi hadhihi al-mashahidi wannan abun ganin nan riya babu riya cikin sa bal qad yatasaddaqu al-abdu riya مثلا وتكون صدقته فوق صدقة صاحب السر أكيد بل أكاد اليوم تبدأ يوسف kada ya tasadda wal abduriya bawa kan yi sadaka a fili masalan wata kuma sadaqatuhu sadaqatu ta kasance kamar misali ne na kawo amma aka ce maka yan kwamiti su ashirin da ɗaya wutari yanzu na ƙara a ce maka sai dubu ɗari ɗari a koye su bayar sai yan kwamiti sun haɗa miliyan biyu da dubu ɗari biyu ba zai yi ba kamar wanda suka zo a fili suka fada to wannan aiki da gaske ake yi kowa ya banda wannan zai ce ma na yi alkawali dubu ɗari da ina ka ce sai ga aka rubuta wannan dubu ɗari wannan dubu ɗari wannan dubu ɗari to jama'a dukkan da ke kasu na zai yi na shi idan idan mu kaga yanzu ne sana sai maka eh, ta ba da dubu ɗari a ko su ƙarfi da ya fa dubu hamsin ya rubuta girma fi da lafiya zai ji nauyi ku da aka ba a da kwamitin nan da suka babba da dubu ɗari ɗari na kuna da abokai ba sai an ce komai ba da kansu za su ce ta yanzu abu in dai wannan abu da gaske kawai kowa ba da naki to kowa zai kokari ga dubu ɗari ne ya kawo kai wani sai ya ce dubu ɗari amma dai kuma rubuta ne je eh a je a haka ni ga dubu ɗari zai je a je Allah za ka mata alheri Allah ya kai mu gobe za ka gane kuranka ai za a fashi wannan an riga an yi to duk da abin ya taso ya zama haka za a yi duk abin da aka dosa illa dai ni zai kira na anan duk abin da za a yi kafin a yi a tabbatar gaskiya sannan a daida yin abu a kan abin da bai taka da hankali ba eh? kwanta za a haka yau yi za mu ce sai mun shirya wani taimako za a haka kwanta wannan mutum ne mu je mu haka da kan ba na aiki a dai sai kwata samu haka za mu abin da in muka fara abin nan wani zai kawo blog wani zai kawo kaza wannan ma yi ta haka ba kai mun yi ne nake da ba wannan amma abin da za mu nema ba don za a yi kwalabati bai kamata a yi zama wani ba ya wuce ka ba dukkan taimako ne za a yi masa gandami ba a bari a samu taimakon gaske ta inda bakkan da ne yake kowa ne shiga to nan ne za a ce to a yi irin wannan domin abun zai dakushe in dai mutane dan wannan a taso dan wannan a taso da gaba Allah kai kuɗi ne ake so wasu su yi amfani da su to wannan yin sadaka nan a fili ta fi sadakan koyi ta fi su bayar a bai sun bada mil sun tura miliyan biyu da dubu ɗari kaza zai ta kila ma a fili mutanen nan da yaudara to saboda da kanan kowa zai ka ga zai kokari kama shi kada wani shi a hannu to idan mutum bai da shi ba kaga irin wannan sai ce to Allah ya kara masa babu eh, Allah ya kara masa babu shi ba zai taɓa rafa ba yana da aka zo aikin Allah yanzu sai kare abu in uwarsa ta kwanta bai ce babu matar kimanin da ita ce a kwanci da ya nemo ba shi. to sai wannan sai addini ne zai ce bai da shi da ɗanki ne zai wa aure ba zai ce babu ba ko zai aure da yasta bai ce babu amma auren addini sai wace to dubu biyar biyar ne wani ce to yanzu wanda bai da shi ba sai ka take da malama sun ce yi ba sai a wani du'a in gama ba ba musulunci bai bukata har du'a in kama wanda suka ba da wa'annan ɗin nan ku yan ku fiti da kuka ba da dubu ɗari ɗari nan ku zo ku yi mana du'a don Allah ya ji da mu daga mu sai ba su rufe ake da akali shi ba wanda ya ba da abun nan shi ya fi kuma da Allah shi ne in ya ce Allah Allah zai kalli abun da ya yi wa abun Allah ai ba ta da tafai ne ba. Mata nan da sai da tafai ya fi kowa kenan. Rárá ni. Thank you. ai wannan ya kama a cikin jama'a wannan ba abin ne ba su ma familin su a yi kura saboda haka aka yi haka kaga shi ma ya kamata ya samu familin ke famili ɗin ba sa nan amma za mu yi mutum dole ya makon saboda haka aka irin wannan za mu yi cikin ba sai an gwada kaga wani aibin kulubi ne family ka za ku kawo family ka za ku kawo wannan ba ina family ko da family ka kai ba ka ga gobe kafin a zojin taimakon in za a family za ku zauna taimaki sai dai gudun kuma mu a nan in aka yi family family ta kai ka taimakon za a yi ya family mu daya la ilaha illallah wa kai ka zama family shigo in an sace sai a mai da shi abin ya zama kungiya nan mota ana tafiya ana lura in kuka fage sai dai ku wurin ku san ba zai yi ba kullum ku kun saba da family family amma mu nan in aka yi family zai zama kaba kai sai ga kyautar kwamitin shara ga kyauta mai kaza ce duk ku haɗu gaba ɗaya ai mu masu shara ma ku ku kawo na ku ban ka ce wani shara ko kawo masu shara muna da guda talatin to shi kenan ko kawo na ku amma rubuce tunda abin sai ana yin ana sa ba ka bayyana kullum ya guna na sun yi amfani da wannan abin kuma yake na sai su je su yi wani abin da bana na wancan magana da yake an babu wani bai sai in kada ya tasaddaqul abdu an kun gan shi mm. wal aula dai da dai malam cewa ita an ya kula jahada da kalan riya an kalmar riya ne ta baka da dadi amma kun mawdu'i an haka yake bi anna riya a madamumu wa huwa iradatul madahi min an-nafi kila abunda jahilai za su fahimta kenan hatta wannan babin karatun sa yana da hadari sai an faɗakar sai an yi mutane bayanin sa kama wadaha sallallahu rahimahullahu fil masali an gan shi ko mm. je misalu zalika kwatankwacin wannan farajulun madaruru mutum ne yake cikin matsala kamar misalin a ce maka irin yanzu kone kone nan da ake an kashe na kashewa masu tsira sun tsira ko ƙauyen sun koma sun yi sun wahala sun mirge sun koma sun sake zama to wani ina son a yi musu taimako maimakon ya ɗebi tirelolin haɗi ya kai musu to dai ko za a sa tirelolin haɗi ya fara cewa a yi taimako su kuna tun da in an auna duk abin da aka ba su ba bai kan gara karya ba abin da suka rafa da shi kenan sai a yi kowa ba da kila na taron da za a ba da an haɗa shi tafi na shewa to daga nan kuma shi kawo ninkin nashi to kaga sai a samu abin da tsoka ba ba shi ba ko a yi amfani da najeriya ko da arewa a samu mutum ko ko biya kayan nan su je su damka shi hannu da hannu ga waɗannan mutane gudun kada ne a samu wani kwamitin can su kuma sun ajiye kansu suna cin abinci da su dole muna tafiya muna haɗa ba ma ma su kira ce za a amfani da wannan karatu in an yi amfani da zai samu albarka to amma fa a yi a yi ta ihti a tafi ihti a tafi mutane na aka tsara sun ce sun koma ganin su suna can an kone musu gidaje an kone musu hatsin su an kone musu kasance to shi nan sai a je sai sai na sarki ga mamman a jama'an nan kada a ji tsoron wahala da kuso a je nema jami'an tsaro za a nema a nema a biya su tun da faruwar su ba aikin Allah da kanan a tafi a karkashin gwamnati a bada cikakkun jami'an tsaro a je a bama ce to ina kake so ilahi ai menene kowanne a basu ko nan ana yake to kowanne family a basu kaza saboda abin ya sauki kawai gida kaza an ba ku kaza gidajen guda kaza ne an ba wannan an ba wannan an ba wannan an ba wannan a kan ma ku rabar da kayan su gaba kika ko ɗaya gogon wannan ofisin ku guda to kaga da za a yi taimako in an yi haka an yi abin nan ko wanda mutum ɗaya zai yi a haɗu ya fi kamar zai ba da mutum guda yake rajulun madarurun yas'alu qauman ma huwa muhtajin ilayhi fa'alima rajulun sai wani mutum ya san minhum annahu in a'tahu sirran in ya ba a asirce haythu la yarahu ahadun ko lam yaqtadi ba mai koyi da shi ولم يحصل له سوى تلك العطية بل يسام بصير من جوفن وأنه إن أعطاه جهرا إن يباش اتدى به واتبع أن يعني ذا يقول له اقتدي به واتبع وأنف فالحاضرون ننا في صدق آه، من من تفرده عنهم أمين كذا يتوسط كذا شيء كأنه مثل يجري بالعطية فجهر له بالعطاء وكان الباعث له على الجهر وانا شيء يبين دون صامو ديوه ai ka ga yayi kama da mudara wannan da suka zo wurin annabi na iya ba da ne ya ga su sun tafo da ga uku ya malam wurin annabi duk a da ne kowa ma ya san sa abu ne wani ma irin eh, gwazan hanyar in ya a nan ba ne na ba da ya haɗa ya ke ga takwabin sa suka fito malam da ganin su da alamar yunwa ga alamar sabar da rashin abun kawa a farashi النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه يا حاله تذكر يسجد هذا يفطو يسجد يناو زي ما هي هذا وتحفظ مثل ما راحت يسجد اللي تعطيك او يا جماعه دكة بحاجة جنبو آدم شين عفلمو دكة قواته وبعد يمكي دكة كلامو سي متعزوه وفلين ظلنا فرصات قدما لغاية يي مدنا يي مدنا نسوم كفير مكان باقو جنبو ciki kusan yan kwanku abin da kake ciki ai su ba an kare da ya bari sai sun koma ne don abin da zai bayan da yawa sai shi gagawa da kawai ya ɗauko buhun kuɗinsa dinari ya ɗauko ko azurfa bai ya ɗaukar shi haka shi ya ɗaga a cikin ya ɗaga ya huta ba cikin da shi sai ya zarfaje gaban kwanci Ka ka kuɗi a kariyar ta ce yi sake ya ce mai tufa ma ya bada mai abinci ma ya bada mai menene ma ya bada wance zo da buhun dilino wance zo da mai ya aje wance ebo tukui ya zuba wannan ebo kaza ya zo kafin ajewa ba da sai ga tsubin kaya nan ga tsubin abinci a nan ga tsubin kuɗi a nan sai da annabi ya fara fiskarsa ta fara haske san eh kawai man sanna sunnatan hasanatan a ajruha wa a ajru man amila biha tunda wancan wanda ya ko zuwa gaba a ɗayan nan a kaga duk abokan fa za su ji nauyi a ce ya ba da irin wannan su da su ba da ba nan ta ce aka fara abin da ya zana kaga wannan ta tafiya wannan ba za ta iya ne ba ka bari in annabi ya shiro ka ba da ya kai ka je ka wannan na kararin nan ya fi saboda haka aka ce duk ma wanda ya bada sadaka daga baya za a ba shi ladan ta irin wannan ladan za a ɗiba a ba wannan musulmi abin da za a ce misali an ba shi nashi an ninka masa shi goma ya ba da miliyan ɗaya Allah zai ba shi goma to duk wanda ya kawo za a ninka goma to an ninka goma an ba shi wannan zai fara na wata ya sake ɗiban kamar sa goma sai ya zuba maka. Hmm. wancan na da goma shi kuma yana da ashirin ana magana duk wanda ibada daga baya to shi sai an bashi kai goma ka za a baka amma shi za a ninka maka sai a zaki sunan shi a bada don shi ne sannan sunnata idan mutane sun kai miliyan shi sai an bashi goma sau miliyan kuma kowa ya tsira da gani man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha to kaga wannan riya muhammad ka bukata ce ta taso a haka mutanen nan ya kaga ba kakka ɗauka su kaɗai za su ce ba irin mutanen ku ne in suka zo suka roƙa su sun yi arziki a'a jama'a za su kai wa a dalilin su lokacin da ya zo gaban halifa ina da ana da yaro shi kenan sai mutane halifa ya fara faɗa wa idris sa eh kamar yadda fata ba ba dinga ba wanda ba dinga shiga cikin gama eh, eh, dinga wa idris faɗa sai sai jira sai ta ala da me ke ni ne yaro yake da kai ne rigi to kai baka sani ba magana sai an buɗe su wani ba su ganin manya wani ba su sai ce ai baka da kunya yi maganin to kai sai ce mu ne kaza kaza ya ji ya magana ya dinga buɗe magana ya faɗi ba ɗaya rayuwar su ta a ƙauye mutuwa fa a kowane gista a ne saboda wahala kun kuma da abinci kun ajiye su wannan abinci da kuka yi ajiye su to su to idan na da ta ba ba bayan Allah in kuma na ku ne ba ku ne ku yi sadaka Allah ya yi ilmu ta santuki sai sai ga yaro da bakifa ba wani abu sai da ya tona kuma babu wata magana yake kulle ta shi ne ya tsara ce kowane an ba shi kaza kowane an ba shi kaza aka babba su kaza aka ce to kai an yi kama ka saboda su zuka sai ke ni ban da bukata magana na na kabila na ne sau da kana abin da za bani a ba kabila kila ba ku gane ba ku je eh? ya za a mutu haka yau kaga ko an ba ku na ku shi aka danka masa aka ce sai kadai an baka ninkin abin da aka ba wa yanan kai kadai an baka naka saboda iya magana ka fito da abin da ke ceto su da kai jini banda bukata a hada mu kuma nan garin yaro jirwa su kaga wannan abu ne da aka yi shi a sanari in waɗannan aka yi da aka tara musu kuɗi aka koyi zaton za su je su raba a tsakanin su ko me aka tara ba za su ta kai ƙari da su to haka tabiya bihi wa tabi'a wa anifa runa, na nan za su ji nauyi min tafarrudihi anhum bil afiyati fajahara lahu bil ata sai ya bayyana wannan kyauta wa kana al-ba'isu lahu ala al-jihari iradatu sa'at al-afa niyyarsa da wannan a samu da yawa alaihi min al-hadirina fa hadhihi mura'atun mahmuda wannan nuna aiki ne abin yabawa don haka sai a duba matsalan dole in irin wannan abu ya taso to akai kamata a yi amma sai manyan abubuwa lam yakun al-ba'isu alaiha ta ta'azim ba abin da ya janyo a girmama shi bane ba wasana'i wa sahibuha jadirun bi an yahsula lahu mithlu ujuri ulaika al-mu'tina kun gani me wannan za a ba shi kusan kwacin ladan waɗanda duk suka ba da aure ba tare da an rage musu nasu daidai ba kullum lahiri sai uci Allah na da abin da yawa kuma Allah na san mutumin da iya ƙoƙarinka iya dagewarka da sadaukar da ranka iya irin ladan da za a baka kai magana ya fito fili daga wannan yanzu babin ya fito al-mura'atul mahamudatu kuma wannan ba abin da za mu ji wasa ba qawluhu fa inna hadhihi al-awsaf wa inna safofi kulluha min sha'abi عبادة النفس يعني أن الخائف يشتغل بحفظ نفسه بيصوره عينهم زي شجلة دار إيرانفا من العذاب لجعذابا ففيه عبادة لنفسه إذا هو, إذا هو متوجه إليها متوجه zai iya كما ransa in bai mai in ya kaskance ta da wannan bautan ilaiha wa talibul masubati ne nema wadan kuma lada ko girma wannan abun zai zama Allah aka da zai iya juyewa mutawajjihun ila talabi haqqi nafsihi in ya zama kasan kansa kawai yake nema yana neman darajarsa ne wa zalika sha'batun min ubudiyatiha kaga wannan ya koma bautan ne kenan ba bautan Allah ba ya koma hawa والمشاهد للناس في عبادته مبينا ومتاني عبادته فيه شعب ونقول يتنقلي بالعبودية نفسه إذ هو طالب لتعظيمهم tun da yana neman girmamawa su ne ko ba irin wancan ba a shi wancan nufinsa a samu da yawa nufinsa a yi abin nan da yawa wasa na uhum da ya yi ban su wa madahum kama da ya sha ubatun in dai zama haka wannan wani bangare ne min shu'abi ubudiyya nafsi mutum ya koma bauta nafa kuma wal ahlu allazi hadhihi shi'ab asali wannan bangaren furu'uhu rashin wancan ne hiya nafsu fa idza matat bil mujahadati rai in ta musu ba mujahada wal iqbali ala Allah ba fiskantan Allah wal istigalu bihi wa dawamul muraqabati lahu mata ran sai ta mutu zuciya sai ta mutu hadhihi sha'ab fala jarama babu ko shakka anna bina'a amri hadhihi ta'ifa korawa wa'annan jama'a ala tarki ibadatin nafsi barin bautan rai ba a da kananata wa da alimta annal khawfa wa talabu sawab laysa min ibadati nafsi tsoron Allah neman lada na Allah bai daga cikin bautar rai cikin komai na'am hatta zayyana bil mura'ati yin kwalliya da riyafa a ainihin ibadatin nafsi mutum ya yi riya don ya kulle don a yaba masa to wannan tsaban bautar rai ne wal kalamu fi amrin مجانا لكن لما يتمد من هذا فإن هذا المرائي مطعي ميريا أخص يا عظم كفر أفضل ونفسه أسقط ميريا رضا يا في فاطوة وهمته أدنى من أن يدخل يا كفر يشجع في شأن الصادقين ويذكر مع الصالحين والله سبحانه وتعالى أعلم نعم eh to na zuwa na zuwa daga kaga can an ce wancan Allah neman ladan Allah zai ce ka gane sai aka ce eh a tazayyun yin kwalliya da ya zai zama bautan rai wannan zai zama laifi na amgaskiya ne a tazayyun bil mura'ati yin kwalliya da riya ayin ibadatin nafsi ka gane ina son ban mace maka wancan da inda ya ce neman lada laifin min ibadatin nafsi ka gane shi wai ina nema ne ina gan ka yawwa ka gan shi ko to na ta na amfai amma tazayyunu bil mura'ati yin kwalliya da riya ainu ibadatin na sai wannan bauta ne ba bautan Allah ne ba e ai ya yi kwalliya ai wancan ai kaga ba kwalliya ne ba kaga manufan ka samu da yawa wancan kuma manufan ka ya burge ai kaga ba kuma daidai ba eh? eh ya bambanta ko to kaga ma neman kwalliya da ya mutun ya burge kaga wannan bauta dai dai wal kalamu fi amrin arfa yin magana sama da min hada fa inna al mura'i ay akhassu ko min hal da gonjan wa nafsuhu asqatu wa himmatuhu adana bil an da kula fi ana sadiqina shi kenan na'am بقع بقع wajen ai dama dole ka ba duk da wancan ka zo ai ba ta ma wuce kansu ba kuma ma ba karatu ne na wannan shi karan kansa ba ba ba yana kuma alamar tambaya ta da ma kuma alamar tambaya karatu su ba irin na magabata ne ba maganan addini tsakanin da da shi nesa daga mutanen duniya ma suna zai ce wai wata ce aka gayyace ta daga cikin manyan matan mutanen da aka ce mata ta zo za ta yi jawabi wa ita ce babban bakuwa ita ce ta samu wata jasuma kawarta ta ce mata ɗan rubuta ne abin da zan ce So jasuma ko ta dinga rubuta irin abin da ke artibiyanu na karatun qur'ani na tsoron allah na kiyamun laili na yawan azumi na menene na wane ne ya ko karatun sabon da ta gama rubuta ta ce wanti gaba ɗaya ba ka fi jawabi mutanen na su da wannan sifan kamar sama da kafa ko da kan ne ina gaba ba za ne ba ba zan je in rubuce ba zan samu dama ba tura ke wanda ba ta yi ba nan sai yan duniya ma sun gano da fara yan lahira ce za mu zauna mu kashe kuɗin ma irin nan ha mu kashe kuɗin ma irin nan wani sun ma kashe kuɗin mu mu ga gari da muka ya fa'ida da muka samu ba kwalliya muke saboda duba ainihin jamali da yawon aiki suka lafi ba hidima muke samu wa addini bisa aika ganin ta mai gaisa kada ku ci zan amfani da wannan ba wurin aiki ba duk abin da za a irin wannan a yaƙi a nemi ilimin abin a cikin ya tabbata aiki za a yi so haka zai salam. ba ta ba kofi su ne bai ba zai yiwu ba inda tufafawa ne da sunan tufafawa sai dai wasa da dariya da wani raha haka a wani kai ma sai ka bayar tunda muna gasa da kai abokina ne kai aikin mu ɗaya rumfan mu jari mu ɗaya ko aikin mu ɗaya kai kaza ne ni ma kaza zane sai ka ba da naka da dama kaga mutane abokai sukan yi irin wannan amma ba su tufafawa ne dole ba amma da irin abokai ko ɗaliban ka ne haka faraha sai da sai zai ce wannan ko haka sai zai bada shi da ma da kake ce ya bada ba shi kake nufi ya bada ba da wanda kake so ya bada kai sai akan yi haka mene ne me ya laifin gane da zai bari da wannan haɗari isma'i iya jara iyaki ani iya wa jara iyaki ani sau da kanan kana ta wane sai ka ba da wane baka isa ba sai ka ba da nan ko ba da shi kake ba ya wannan kake kake nufi ya ba da to ana haka haka wannan ba dole ne ba sai sun samu abokin da kan kajan Allah ke cewa ne da kai nake gafa in ka fa kai ma ka da kaman ka in ka bada sai na ne ka shi ke nan faɗa wannan sai sun ji ake ciki duk da mana na bakwai da ke yi kasuwa abin da na sai wannan sai da ya shi wannan har ka ba tufafawa ne ba ɗalibi zai ce to mana saurana ka ba ka da shi ne maka tata shajara don ba za mu yadda ba ka ba da naka ba shi kenan a ah, ba da kuma ta da shari'a ba gaskiya ni zan iya bada da kai shi kenan wannan akwai wani lokacin za ka yi ce hata aboki wani kan ciwo wajen ka bada ina ce ta a ah, wane muna tare wane ma ya bada ba sau da kanan gashi za a baya zan yi karɓa ne akwai abokan da suka ne haka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 اللهم صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله لله رب العالمين